alhamdulillah godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma daidai wannan lokaci da muke ci gaba da karatun mu a kowane lokaci da Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin lahadi lahadi sha uku ga wata ramadana shekara ta 1442 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi ya dace da sha da 25 ko eh 25 ga watan hudu shekara ta 2021 a kalandar turawa muna cikin suratul yunus kafin malai ta mana akwai tambaya wani yana cewa shi da yake ba da sallah a masallacin kungosu sukan yi tarawihi to yakan gani aya biyu ko sai da haka ya karance bai tsaya ba to shi da ce sai wani ce mishi yin haka ba daidai ba ne ba a sadar da karatu da ayoyi hakan nan ce to shi ne bai gami shi hujja ba amma dai yana son ya sami a gaske wannan magana to kila yan uwa sun gane abin da ke tambaya kamar shi ne eh, qira'a ga ga ga ga ru'usul ayat kamar mutum yana karatu ya kai ƙarshen aya ba zai tsaya ba kawai sai ya gami aya ta biyu ya aya ta uku kun gane irin wannan to shi ne kini kamar mutum shi alhamdulillah na rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat kun gane yawa <laughs> to shi ne ce wani ya ce mishi ba haka ya kamata karatun ya zama ba shi amma dai bai gaya mishi wani dalili ba to abu shakka wannan karatu riwaya ta tabbata cewa ba ba karatu ne da dace da sunna ba gaskiya yawa abin da tabbata na sifar karatun annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine cewa in yana karatu yana karatu ne daki daki yawa daki daki yake karatu saboda ka kowace aya ya kai kanta to sai ya tsaya kanta sannan ya ci gaba da ayar da take gaba da ita wato suka ce ko da ko da ayar ta gaba tana da alaƙa da ayat ayat da zai tsaya kanta to in dai wurin akwai aya sai ya tsaya sallallahu alaihi wa sallam kun gani? kakan samu wasu ayoyi da suke suna da alaƙa da juna haka to wasu makaranta sai suka cewa kamar babu bukatar araba su to inda akwai aya wurin abinda a sunna mutum ya tsaya kan ayat ne kun gani misali kamar kamar idan kana karanta ara'aita tallafi idan kace da ni fawailul lil musalli kaga kashin ayat ko sannan ayat ta gaba shine alladhina hum an salatihim sahu to ayoyi suna da alaka da ni da juna to wasu sun je karatun ba sai su gani kun gani wayar lil musallin allazina hum an salatin sahun to shi ne kuskure an ce annabi ba yin haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun gani to wannan shi yasa ah, da yawa daga cikin malamai ahlul hadith sun yi ma masu tajawidi mulahaza dan kana karanta matsalolin tajawidi sai ka ji ah, malaman tajwidi suna magana idan idan mutum ya gama karatu tsakani ya gama karatu wata sura zai shiga wata sura to akwai nufin kwanciyar kwanciyar da suke hulki akwai wani agoshi shi jami'i da wasu jami'i da mine ne da katsawul basu wala ma a kaza kun gane shayi to a da suna cewa wasu jami'i ba daidai ne ba gaskiya za ku ga malaman tajwidi suna cewa wasu jami'i ya halatta kun tuna yawa suna cewa wasu jami'i ya halatta wasu jami'i wato bai daidai da karatun annabi sallallahu alaihi wasallam eh saboda kamata ai qat'ul jami'i ne gaskiya yawa qat'ul jami'i shine dai kun gani ba wasu jami'i ba galiban wasu waɗanda suka dai kwaye a Qur'ani za ka su suke wannan wasu ma har akan yi shi a matsayin gasa ina pakistan na taba ganin wasu wani gasa da aka yi akwai wani ina jin dan ko dai dan dan uganda ko dan tanzania dan kasashen na biya na east africa din nan wai ana so a karanci suratul duha suratul duha ba tare da an tsaya ba kun gani ka ta suratul duha tun farkon ta haka kai kuma abin mamaki za ka kula da duk wata madda ba tare da ka tsaya ba to wani mutum shi ya ci ana ta tashi ana <laughs> ana ta kallo wannan dai za ka cewa kawai dai nuna kwarewa ne a karatun qur'ani amma dai muka ce ba ne sunna ba ina fata gani yawa saboda ka wannan mulahazar da shi malami ya maka gaskiya daidai ce kamata yi ko ce aya ka kai ka tsaya kanta sawa a cikin fatiha ne ko cikin mako ce sura ne wannan dai shine dai wallahu ta'ala a'lam to kamar yadda muna cikin suratul yunus a jiya mun kwana kan aya ta aya ta uku ce muke cikin ta ba mu gama malako ka sake karanta ta da wasu na gabanta إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تتذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يمده الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالصدق والذين كفروا لهم شراب من حميم والذي الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يبصر يفصل الآيات لقوم يعلمون ويأتي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وبنجزم كشيني Allah wanda ya halicci sammai da karsai a cikin kwanaki shida kuma tsawa alal arshi sanai da zai taka al'arshi yudabbiru al'amra yana gudanar da lamari ma min shafi'in illa min ba'di izni babu wani mai ceto sai bayan izininsa zalikum Allahu rabbukum wannan shine Allah ubangijinku fa'buduhu saboda haka ku bauta mashi shi kadai ta tadhakkarun shin ba za ku asuwa ilayhi marji'ukum jami'a makomaku zuwa gare shi ne baki daya wa'adallahi haqqan Allah ya yi wannan alkawari alkawari na gaskiya innahu yabda'ul khalqa lalle shi Allah shi yake fara halitta thumma yu'idu sannan kuma shi yake mai mai ta halitta yajzi alladhina amanu wa amilus salihati bil qist domin sakamako ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari da adalci walladhina kafaru waɗanda ko suka kafirta lahum sharabun suna da wani abin sha min hamimin na ruwan zafi wa azabun alim da azaba mai raɗaɗi bi ma kanu ya sanadiyan abinda suka kasance suna yi na kafirci huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'a Allah shine wanda ya sanya rana a matsayin haske ko mai haske wal qamara kadhalika ya sanya wata nuran a matsayin shi ma haske ko nuran mai haske wa qaddarahu manazila sannan ya kaddara shi matakai matakai litalamu adadin sini don kusan adadin shekaru walfisa kazalika don kusan nisaji ko hisabi ma khalaqa Allahu zalika illa bil Allah Allah tabaraka wa ta'ala mai halittu wannan ba sai da gaskiya su fasil al Allah yana rarrabe ayoyi da bayani filla filla li qaumin ya'lamu ga mutane masu ilimi to kamar da shi ayat farko da malamin karanta mun karanta wani bangare a cikin ta wanda har muka kai wurin faɗan Allah tabaraka wa ta'ala malin shafi'in illa min ba'di izni cewa babu wani mai ceto sai bayan izinin Allah tabaraka wa ta'ala mun faɗi cewa ita matsalar ceto matsala ce wanda ah, akwai mazahib a wurin mutane daban-daban game da matsalar ta shafi ceto kulasa muka ce mazhabi guda uku ne wai mazhaba ta masu kore ceton gaba ɗayansa cewa kwata-kwata babu ceto ba wanda zai ceci kowa a gobe kiyama da muka ce wanda shine mazhabi na hawari da kuma mu'tazila akwai mazhabi da muka ce wa'anda suke su kuma suna tabbatar da ceton tabbatarsuwa amma wacce ta yi oba ta yi oba babu sharadi babu aiki wanda muka ce wannan mazhabi ne za ka same shi wanda suke kan shi wasu 'yan a da su sufaye da mabiyansu akwai mazhabi da uku shine mazhabi na ahlus sunna wani jama'a to su kuma sun abin suka tafi shi ne cewa ba a kore ceto gaba daya sannan ba a tabbatar da ceto babu sharadi saboda ka ceto kamar yadda ayin qur'ani da hadisi suka tabbatar da shi akwai shi illa dai ba a ceto sai da izinin Allah sai da kuma yardan Allah kuma sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama ya shi ceto wanda ita ce ka'idar tahiliya wanda mun ajiya mun kawo waɗansu ayoyi da su nufat suka dogara da su mun kawo kuma nassin da su almusbitu da almufrituna suka tafi an shi suka dogara a kan shi sannan mun kawo jerin ayoyi a cikin alkur'ani wanda ahalin sunna suka yi amfani da su wajen hassace ayoyin da suke yi gwada shafin babu ceto a yan hadisi mun ce kuma akwai hadisai masu yawan gaske da suke tabbatar da ceto mun faɗi wasu daga cikinsu akwai hadisin shafa'atul kubra ceto babba wanda mazo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai ma al'umma da muka ce dukkan ulul azmi na rusuli da annabi adam da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa duka za su kafa wannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama shine Allah zai bashi wannan mukami. wanda muka ce abdullahi bin umar shi ne wato ya ce shi ne al-muqamul mahmud wanda Allah ta baraka wa ta'ala mu manzo sallallahu alaihi wasallam alƙawarin sa sannan mun faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkan wani annabi yana da addu'a wanda Allah ya kama masa ita ce sauran annabawan sun gaggauta addu'o'insu ya ce amma shi ya ɓoye addu'arsa domin ta zama ceto ga al'umma shi a ranar tashi ɗaya wanda ya gwada cewa mu shakka akwai ceto annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto ya ce kuma na su bi shafa'ati yawmal qiyama man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbi ko eh, wato ibtiza'a wajhillah to almuhimu wa wannan duka suna tabbatar da cewa akwai ceto akwai ceto kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallama zai ceto akwai hadisin imran bin da muka wade shi cewa uh, wasu mutane gobe kiyama za a fitar da su daga wutar da ceton annabi sallallahu alaihi wasallama a shigar da su aljanna ana yi musu lakabi ana kiran su aljahannabiyyin ne ba mun bukhari ya rawaito wannan ko gane ko akwai hadisin uh, ibn umar shi ma zuci ta sahih bukhari ibn umar yake ruwaituwa cewa inna nasa yasiruna yawmal qiyamati juzza inna nasa yasiruna yawmal qiyamati juzza wato mutane za su kasance a gobe kiyama a dudduke kullu ummatin tasba'u nabiyaha shi wace al'umma tana biyan annabinta ya da suna cewa ya fulan ishfa ya fulan ishfa wani ka cece mu wani ka yi ceto yace hatta tantahi ash-shafa'atu ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama har ceton ta zo ta tuke ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fa zalika yawmu yab'athuhu Allahu al-maqam al-mahmud yace wannan shine ranar da Allah yake tada manzo sallallahu alaihi wa sallama al-maqam al-mahmud abin da akwai hadisai masu yawa suka tabbatar da wannan sannan shi sannan malamai suka ce yana da nau'uka daban-daban akwai shi ceton annabi sallallahu alaihi wasallama da nau'in sa daban-daban akwai ceton da zai yi wa al'umma a yi musu hisabi akwai ceto na abu da aljanna akwai ceton da zai ma ahalin irin ummati sannan akwai ceton mala'iku mala'iku suna ceto su ma wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda Allah ce yawa mala'ika a sama wa kan min malakin fis samawati yace yawa mala'iku a sama la tughni shafa'atuhum ce ce su ba shi amfani illa min ba'di an ya'zana Allahu sai ba Allah ya yi izini liman yasha'u wa wanda kuma ya yarda wato wanda abu da kenan mala'ikun nan Allah zai musu izini in ya so sai su yi sai su ce to saboda ka daga cikin alwa'u shafa'a akwai shafa'atul mala'ik kun gani ko yawa sannan akwai shafa'a ta annabawa kai akwai shafa'an ma mu'minai akwai shafa'an salihan bayi wa yan uwansu yanzu cikin hadisi na sahih muslim eh, sayyidin wato hadisin sa'ad ibn malik ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ce a gobe kiyama bayan an saka mutane kowa an kai shi inda ya kamata a kai shi yan aljanna an kasu aljanna yan wutan kasu inda aka kai su Ya ce Allah tabaraka wa ta'ala zai ci yaqulu lahu azza wa jalla Allah madaki saki zai ce shafa'atul mala'ikatu wa shafa'a an-nabiyuna wa shafa'a al-mu'minuna ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط وقد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نكتب كذي شيء shafa'atul mala'ika zai ce mala'iku sun shi kaga wanda ya bude kenan daga cikin za su shi to akwai wa na'am Allah zai ce shafa'atul mala'ika mala'iku sun shi to an ba su dama su yi wa shafa'an nabiyuna ce kuma annabawa su ma sun shi to kaga wanda ya bude kenan daga cikin daukan ceto akwai ceton mala'iku akwai son wa annabawa sannan ce wa shafa'al mu'minuna mu'mine ba sun yi ceto saboda ka salihan bayan da gari mu'mini Allah da ba su da ba su yi sai ce su washe fa'al ne sai ce walam ya yabqa illa arhamur rahimi ba wanda ya rage yake to yanzu sai Allah mafi jin kan masu jin kai ya ce fa ya yaqbidu qabdatan sai Allah ta baraka wata ala ya yi damka damka minan nari cikin wuta wato daga wuta ke na ko yi damko wani abu haka ne cikin wuta fa yukhrij minha qauman sai fito daga wuta din ya fito da waɗansu mutane Allah zai damko cikin wuta ya kwaso waɗansu mutane daga cikin wuta lam ya'malu khairan qattu cewa idan ba su aikata alkhairi ba da dai qad aadu humama yace sun zama gawo sun babbake sun kone su zama gawo sai Allah ya damko cikin wuta a fito da su idan Allah ya damko su sai ce fa yulqihim fi naharin sai jefa su wani kogi fi afwahi janna wato dabda bakin aljanna yuqalu lahu nahrul hayat nahrul hayat shi wannan kogi ana kiran shi suna nahrul hayat hadisi yana tsawo wanda da shi ya shahid cikin hadisin cewa idan aka sa su cikin wani sai na masu ya rika tsihuwa da kasan ciyawa wacce take bakin fadama ta gibi take tsihuwa da ko da aka ciro su daga cikin wutan duk sun babbage sun koma zawai amma nan saka cikin nahar layat sai naman jikin su kawai komi ya yi ya tsiro ya da kasan ciyawar da take bakin ma tana tsirowa. daga nan sai Allah baraka wa ta'ala ya tasu aljanna ashahid akwai ceto muka ce bisa ga ka'ida kuma son bayan da nau'uka daban-daban kun gane ko illa dai abinda muka ce ceto kamar da nasoshi suka tabbatar ah, yakan kasancewa wani da izinin Allah da yarda kasa bisa ga sharuɗan da kuma suka tabbata cikin nasoshi amma cewa kwata-kwata babu ceto wanda kuskure ne ba mazhaba ce ta kwarai ba sannan ka zo ka buɗe ƙofar ceto ita kuma babu ƙa'idi, babu sharaɗi shi ma wato ayin ya zama ya yi ƙoba shi wannan ba daidai ne ba kuma ba ƙa'ida ce ba mazhaba ce ta kwarai ba gaskiya haka sa mutane sun yi layin cewa kawai wani zai ce cece mu yi eh, saboda ka Allah ya samu cikin cikin wani mutane su kuma kamar kiristoci na cewa annabi isa zai cece su ko bi sun kai zulban su annabi isa zai cece su to mutum bi kaga bai kamata zama haka da magafiya shi su dogara ga wani malami ko wani ne bawa ko wani wani ko wani ne a ce har yanzu mutane ku faɗuwa za su yi sarki wani cece su wannan kuskure ne gaskiya Allah ke yi kun fahimta ko wannan shine ba min shafi'in illa min ba'di iznihi sai ce zalikum Allahu rabbukum wannan shine Allah ubangijinku kun gani wato Allah tabaraka wa ta'ala da aka fade shi aka faɗi kuma abubuwan da suka shafe shi cikin bayanan da suka gabata tun daga cewa shi ne wanda halicci sammai da ƙasai a cikin kwanakin shida sannan da zai ta akan arshi kuma Allah shi ne wanda yake dabbarin da lamari ke gudanar da lamurra kuma babu wani mai ceto sai da idan Allah to Allah da yake da wannan sifofin shi ne ubangijin fa abuduhu saboda ku guta shi kadai kun gane ko saboda haka ku bauta mashi shi kadai kar ku bauta mako wasai shi yace afala tazakkaru shi ba za ku wasu ba menene yasa ba za ku wasu ba ana gaya muku abubuwan da suka shafi Allah ana jan hankalin ku amma ba za ku yi saduda ba wa ku ku ɗauki izza to sai ce ilaihi marji'ukum jami'a shi ubangijin nan naku da ake jago mota masa wanda hula shari kalamu ilaihi marji'ukum jami'a makomakku gaba ɗaya zuwa gare shi saboda ka kowa zai dan zaman da zai yi ne gurgudun adadin shekarun da Allah ya kaddara masa ko lokacin da Allah ya kaddara masa da karshe kowa zai koma ga Allah ilaihi marji'ukum jami'a ya zuwa gare shi ne makoma ku sake baki daya wa'ada lahi haqqa wato wannan malamai suka ce takadirin sa wa adallahu zalika wa'adan haqqan alayhi wato Allah tabaraka wa ta'ala yayi wannan alƙawarin alƙawari na gaskiya kuma ya dora maka kansa haka cewa tabbas mutane gaba daya duk za su koma ni zuwa gare shi ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum ila allahi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani alaikum anfusakum ku kula da lamarin kawunan ku eh ku kula da abin da shafe ku kowa ya shiga sai sai kula da kansa la ya zo da kuma da haka daikun wa'inda suka ɓace al'amarinsu ba zai ci zamko inda ko zama shiri idan hukun shiriya wa'inda suka ɓace al'amarinsu ba zai ci zamko ba kun gane ko ba za su tambo da kuma la ya zo da kuma ɓallon da haka daikun ya ce ilalahi marji'ukum jami'a ya zuwa ga Allah ne makon ko suke baki daya fa idan bi'ukum bima kuntum ta'malun sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku labari game da abin da kuka ce kuna aikatawa saboda ka mutane lalle su san da wannan sun yarda ko ba san da ba kaidar na haka take kowa zai mutu da na ƙarshen lamari kowa zai kuma hannun Allah lahi marji'ukum jami'a kun gane ko wa'azallahi haqqa wannan kuma alƙawari ne Allah yi wa kansa alƙawari na gaskiya wanda shi Allah la yukhlifu al-mi'ad baya saba alƙawari to don nuna mu mutane tabbacin yiwuwar komawa ga Allah cewa haka din tabbas abu ne mai yiwuwa sai ce innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wato shi Allah din da aka ce shine ubangijin ku bauta masa shi kadai kuma aka ce da kashe duk gaba ɗaya gari shi za ku koma sai ce innahu shi Allah tabaraka wa ta'ala yabda'u al-khalqa shi yake fara halitta sun mai yuri musa na ko shi ke mai musa halitta da kamar wannan ana suna da mutane ne wayanda suke da tambaba da shakku cewa ya za a ce mutane su koma wurin Allah tare da la'akari da cewa mutane idan suka rayu a duniya mutuwa ne za su idan suka mutu za a business za a a cikin kasa idan aka business a cikin kasa za su dauki lokaci saboda ka za ku rufe naman su kawo su ya koma kasa sai da kuka tone kamarin ba za ka komai ba sun bace gaba daya to ya za ka ce da ni waɗannan mutanen da suka mutu suka bace cikin kasa ka ce za su koma wani Allah ta ta wanda suke san ba game da lamarin tashi kyamma wanda shine falsafar su to shi Allah yake cewa innahu yabda'ul khalqa shi Allah shi ne wanda ya fani halitta su mutanen da suka rayu suka mutu a da babu su ko ko akwai su ne to sai Allah ya kage halitta su inda ku yabda ulkhalqa ce sun mai idu sannan kuma Allah shi yake mai mutu halitta saboda ka idan shi ya kage halittar kun yarda da wannan kun ijma'i akan wannan to mai mutu halitta bai kamata ya zama yana da wahala a wurin Allah ba ko bai kamata ya zama cewa an dinke shi abin da wanda bai zuwa bai zuwa wurin Allah ba in dai shi ya kage halittar lokacin da babu ta yanzu in in halitta tabbaci cikin ƙasa bai kamata mutane su tsawara mai mai ta halittar yana da wahala a wurin Allah ba ko su tsawara cewa haka din ba zai yi ba innahu yabda wal khalqa thumma yu'idu kun gane ko yawa innahu huwa yubdi'u wa yu'i Allah shine wanda yake fara halitta wa yu'i kuma shi ke mai halitta saboda duk wanda aka halice shi Allah ne kage halittarsa in ya mutu ya bace a cikin kasa kuma Allah shi ke mai halittarsa a lokacin da ya ga dama cewa ya tashi أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على Shin ba za ku بذلك ba? ba za su yi kallo ba su gani yadda Allah ta tabaraka wa ta'ala yake fara halitta sannan kuma Allah shi ke maimaita halittar lalle wannan abu ne mai sauki a wurin Allah saboda ka Allah yadda ya kage halitta a karin farko maimaita ta abu ne mai sauki a wurin shi kun gane ko wani yace wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ardi wa huwa al-'azizul hakim wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa Allah shine wanda yake fara halitta thumma yu'iduhu sannan kuma Allah shine yake maimaita halittar ya sake tada ita a lokacin da ya ga dama wa huwa ahwanu alayhi wanda shine mafi sauki a wurin Allah maimaita halitta shine yafi komai sauki a wurin Allah kun gane ko walahu al-masal ala fi samawati wal ardi wa huwa al-aziz al-hakim kun gane ko yawa saboda ka Allah tabaraka ala dai shi yake kaga halitta shi yake maimaita ta kun gani ko don haka cewa mutane za su koma a wurin Allah wannan ba a zama maki bane domin Allah shi kaji halittar su sannan kuma shi yake maimaita halittar su a lokacin da galaman ya da su to hikima ko manufa wajen maimaita halitta wato bayan mutane sun tashi Allah ya sake maimaita wato cikin mutu bayan mutane sun mutu Allah ya sake maimaita halittar su domin a yi tashin kiyama kenan manufa ko algharf min zalika shine da yaji ziyar ladina amanu wa amilu salihati bil qasd domin Allah ya sakayya da alladina amanu wa suka imani wa amilu salihati suka yi aiki daga bil qasd da adalci saboda duk mutanen da suka yi aiki wato suka yi imani imani sahihi irin na annabi da sahabbai wa amilu salihati kuma suka aiki na suka aiki dan Allah suka yi shi a ƙarƙashin tsoron manzo sallallahu alaihi wa sallama to Allah zai musu kai da qist da adalci kun gane ko to wannan shi ne to anan wurin malamai suka ce ma'anar cewa za a musu sakayya bil qist da adalci shine cewa su ba za a zalunce su ba mutanen da suke muminai ne sun yi wa Allah bauta sun yi aiki da kwarai to cewa za a yi musu zakayya bil qisti an faɗi wannan ne don a nan da su kuma don a tabbatar da cewa sam sam sam ba za a zalunce su ba kun gani wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun wala ya kafu zulman wala habma cewa dukkan mutumin da ya aiki nagari. gari wa man ya'mal min as-salihati duk mutumin da ya aiki aiki na kyakkyawa wa huwa mu'minun alhali yana mu'mini ko da ya aikin yana da aqidar sahihiya wanda shi ke da aikin kafirai ba karɓar ne ba aiki na kwarai yana inganta ne ana samun ladansa ne Allah yana karbansa idan mutum ya zama cewa ko da yake shi musulmi ne shi yasa Allah ya ce wa huwa mu'minun al-hali yana mu'mini to sai ce fala ya khafu zulman irin wannan mutum baya tsoron zalunci a gobe kiyama wala hamma kuma ba zai ji tsoron a kauye masa sa ba hamma shine baksa ba a kai masa komai saboda ka za a masa sakayya bil qisti kun gani jinnun nasirin da suka imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ba labarin su wurare daban-daban daga cikin akwai suratul jinni da suka zo suna yi ma ƴan uwansu da'awa kun gane ko daga cikin abin da suke faɗa suke cewa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu fala yakhafu baqsan wala rahaqa suka ce wa anna lamma sami'na al-huda mu a yayin da muka ji shigiya ta hannun manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amanna bihi mun imani da shi da annabi ya kira su suka ji shiriya ta sa suka ce amanna bihi mun imani da wannan shiriyar da ta zo ta hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce fa man yu'min bi rabbihi duk wanda ya imani da ubangijinsa to gobe kiyama fala ya khahu baksan ba ya ji tsoron tauyewa aikinsa ya yi aiki a tauye mata ba zai tsoron wannan ba wala raha kuma ba zai ji tsoron a zalince shi ba saboda ka abin dimi abubuwan tsiyama duk waɗanda suka aikin kwarai sai suka je allah zai musu kyakkyawar sakamako na adalci liyajiziyar lalila amalu wa amilu salihati bil qasti ina fatan gani to shi shine ma'anar bilqis din kamar da malamai suka ambata a dai bangaren malamai suna cewa na'am za a yi musu sakamako bilqis da adalci ba za a tauye ba ba za a zalunce su ba amma suka ce wallahu alam Allah ya faɗi wannan ne kamar da tabbata a wannan nasi da wasu nasoshi da ne shara zuwa gare su an faɗi wannan ne duba da surar surar yadda sakamakon zai kasance duba da surar yadda sakamakon zai kasance kun gani in ba haka ba ta hukar kallon abin da Allah ta baraka wa ta'ala zai ba su a matsayin sakamako kun gani su wanda suka ce ba maganar ma ka ce azinci ba ne a'a Allah yakan ba su abin da ya ba su ne daga falalata ba ta kuke abin da ka son ka gare shi ba yawa in ka dubi surar surar sakamakon shi ne ake cewa babu zalunci babu zalunci amma in ka kalli abin ta fuskar menene za a ba su to shi da aka ce ba maganar ka saurara ma adalci ne ko kaza ba a wata irin falala ce kyauta ce daga Allah bi ma'ana abin da aka ba su ya fi ma karfin ayyukan yawa abin da za a ba su ya fi karfi ne yawa abin falala ce daga Allah kyau kyauta ta daga Allah ta baraka ala. ba wai ana ba su abin da aka ba su muqabila amalihim mai yawa a abin da za a ba su ya fi karfin su. kun gane Allah tabaraka wa ta'ala ce man ka fara fa alayhi kufruhu wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun liyajzi alladhina amanu wa amilu salihati min fadlihi innahu la yuhibbu kafirin Allah tabaaraka wa ta'ala yace man kafara dukkan mutumin da ya kafirta to alayhi kufru bala'i da ke cikin kafircin yana kan sani to alayhi kufruhu abin da ke cikin kafircin nasa na da na azaba da bala'i yana kansa amma wa man amila salihan wanda ya aiki nagari wali an fusin ne faru suna gabatarwa ne don kawo kansu don mutanen da suka yi imani suka aiki na gari to suna gabatar da alkhairi ne don kawo kansu fali an fusin ya mazu to a shahidi sai ce liyaji zai lalli na aminu wa aminu salihati min fadlihi dan ya ce liyaji zai lalli na aminu wa aminu salihati bil qasdi amma nan sai ce liyaji zai lalli na aminu wa aminu salihati min min fadlihi wato wannan duba da menene zai ba su domin Allah ya sakamako wa wa'anda suka yi imani suka aiki na gari min fadlihi daga sa. shi yasa muka ce abinda Allah zai ba su kyauta ce falala ce ta gari shi ta ci girman aikin su ba muqabila amali ne za a ba su ba kun gane ko hu la bil kafiri saboda ka da zai ita ce kaida cewa duk abinda Allah tabaraka wa ta'ala zai baiwa mu'minai sakamakon ayyukan da suka gobe kiyama to wannan falala ce ta ci kyauta ce alkhairi ne na daggare shi baiwa ce ta daggare shi amma ba muƙabila aikin so ne ba kawai aikin da suka yi na alkhairi aiki na gari wannan shi sabab ne kawai kun gani yawa ayyukan da mutane kan yi sallah da da'a ga iyaye da fitar da zakka da sadakoki da dukkan wasu ayyukan da ka sani da Allah ya sharanta mutane to wannan su su asbabu ne na dukulin janna kun gani asbabu ne na dukulin janna amma shi shigan aljanna da samun abin da ke ciki wanda ke ce daga Allah ne shi yasa ta cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yace babu ɗaya da zai shiga aljanna da aikin sa la yadkhul ahadun aljannata bi amali shi babu wani mutum da zai shiga aljanna wai dan aikin sa ce aikinsa ce cancantar da shi shiga aljanna a annabi ce babu wannan ba za ka samu wani cikin mutane ba sabai suka ce har da kai ya manzon Allah wala an anta ya rasulullah ko kai ya manzon Allah duk ibadarka kai ma ibadarka ba ta cancantar da kai ka shiga aljanna Ya ce wala ana illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl ce ko ni ma aiki da bai san shiga aljanna kadai sai dai ina Allah tabaraka wa ta'ala ya lullube ni da rahmarsa da falalata to saboda ka karka duyi kilji daga wai kamar kai ka shekara kaza kana kana kaza kai dai kai kai sannan ka roki Allah dacewa shiga aljanna da samu alkhairi da ke cikin wancan da ke cikin ta muka ce wannan baiwa ce kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala amma ba wani mutum zai yi alfahari ko buri iljinta ce shi ya cancanci ah, dacewa da wannan saboda shi shekarar shi hamsin ko saba'in ko tamanin yana a sunna eh ba karka yi haka annabi ma bai bugi ɗin shi ba sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine yadda zai ladina amalu wa ta salihati bil Ya ce wal ladina kafaru wanda ko suka kafirta lahum sharabun min hamim su kuma sakamakon zai musu kenan Allah ya tsaye mu lahum sharabun suna da abin sha min hamim na ruwan zafi kun gane ko sharabun min hamim abin sha na ruwan zafi Allah ke yawwa saboda ka za a tana da musu ruwan zafi wanda za su sha shi kuma dole su sha ya shi wani wato kafin ba su sha idan suka kana shi kusa sai ta kwayi saboda mugun ne zahin shi Allah ke yi to wanda shi ne sakamakonsu sannan wa azabun alimun bima kanu yakfurun da kuma azaba mai radidin gaske a sanadiyya abin da suka kasance suna da kafirci Allah ba da labari yace wa zaril ladina takhadhu dinahum la'iban wa lahawa wa gharratuhum alhayatud dunya wa dhakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi'un wa in ta'dil kullu 'adlin la yu'khadhu minha ulaika alladhina qutilu بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الله تبارك وتعالى yace ka kyale waɗanda suka ƙi addininsu a matsayin wasa da shagala sun ɗauki addini wasa da shagala ana kiɗi ana rawa ana tattakawa ana waka ɗauki addinin su irin wannan matsayin ce ta kyale su kawai ta mutunsu وغرتهم الحياة الدنيا رأي الدنيا تروا بيسر يأتي وذكر به أن تبسل نفس بما كثرت كي وأزيد القرآن لمن كان أجيء سلم وترى يواجع أزابا بما كثبت سنبيا أدنة آيكة ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع أدنة لو بشل يتوى أن رأيوه باتا وني مجد إن سلم أدي باتا وني مجد إن الله wa in ta'dil kullu adalin kuma da za ta yi kokarin yin fansa kowace irin fansan la yu'khadhu minha ba za a karba fansan daga gare ta ba ba za a karbi fansa daga gare ta don a tsere da ita daga azabar Allah ba to sai ce ulaika alladhina ubtilu wa'ancan wa'anda aka sallama su ga halaka ko ga azabar Allah lahum sharabun min hadin suna da wani abin sha na ruwan zafi wa azabun alim kuma suna da azaba mai radadi bi makami ya furu a sanadiyar abin suka fice suna da kafirci kun gani to haka ne matsalar da take muna fata Allah mana kariya la fi fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa Allah ya ba labari dan wuta ya yace la fi fiha bardan ba sa dandanan sanyi cikin wuta wasu malamai suka ce la fi fiha bardan ba sa ɗanɗanan hutu wasu suka ce la yadkhuluna fiha barzan ba sa ɗanɗanan bashi cikin wuta saboda ka cikin wuta ba sanyi cikin wuta ba hutu cikin wuta ba bashi kun gane ko wala sharaban kuma babu abin sha a cikin wuta to sai zo da togaciya sai ce illa haliban sai ne ruwan zafi saboda ka abin sha su shine ruwan zafi sai ce wa gaskata da kuma ruwan miki ruwan miki na miki yan wuta to shi ne suke sha Allah shi kage to duk wannan bala'in da same su sai Allah ce bi ma ya yakfuru wato sanadiyya abin da suka fice suna yin kafirci saboda kenan kafirci shi ne babban sababin da zai kai mutum cikin azabar Allah har ya waye gari ya zama cewa abin da zai sha shi ne sharabun min hamid Allah shi mana kariya saboda ka duk abin da ka ji malamai sun fassara sun yi bayani cewa wannan abu kafirci ne ko shirka ne da Allah to lalle kai iyalin ka ka kauce masa kuma duk abin da zaka samu a duniya duk abin da za a faka wala karka yarda kai wannan abin da ka same shi domin zaka iya kutsawa cikin wannan abu don ka samu abin da zaka samu kana samu wani abin ka mutu kana samu sai ka mutu bayan kuma ka faɗa cikin ni mutum ya faɗa cikin shirka ne ko cikin kafirci to to to kaga wannan ita ce asara ta kanshen kashi to duk abin da ka samu a duniya wannan ba bakin komi ne ba ba bakin komi ne ba kamar da malamai suke buga misali mutum zai zai ji cewa yana sha'awar ya ji daɗi a nan duniya ya samu kaza ya samu kaza wasu hanyoyi da ake samu waɗannan abubuwan hanyoyi ne na kafirci na shirka in ka bi su sai a ce amma za ka yi zuwi to mutane suna samun gida su mota su su ci kaza su auri mata dogaye farare yawa to da auren mata dogaye farare da mallakan gida da mallakan mota misali da malamai suke basuwa suka ce duk ai maka duk ka samu wannan duk gajiyar da zaka ci na gida da mota da mace doguwa fara da cin kaji da da lemu da aka fi zuwa mai sanyi dukkan cin gajiyar ba zai wuce shekara ɗari ba ba ku kiyaye ne mace dogo in ka aure mace doguwa fara kana wuce shekara ɗari ne ta eh? in kuka shekara ɗari ba ku mutu ba to shi kenan kuna ne kuna zama jira kawai wata bili in ka aure ta na zuwa shekara ɗari ko miya ƙari babu magana wai zaman jin daji ko yawa in ka gina gida kai shekara ɗari cikin gidan a gidan ma ya kusan mutu a gida ko ya ka samu kuɗi aka ta tara maka lemu cikin firji kana sanya kai shekara ɗari kana shan lemu mai sanyi yanzu ka kai shekara ɗari kana shan lemu mai sanyi daga nan sai mai kuma eh suga ce, ciwo suga kama sai ce limu ya isa haka abin <laughs> da duk abin da kan mallaka duniya iyakakar da jin daɗin shi ba zai shige shekara ɗari ba gaskiya a wannan marar samu to saboda mene ne don jin daɗin shekara ɗari za ka saki jin daɗin shekara miliyan miliyan wanda yake Allah tabaraka wa ta'ala kaɗai san iyakacinsa ya za ka saki jin daɗin aljanna saboda jin daɗi wanda bai shekara ɗari ba kuma shekara ɗari na faɗi ne cikin mu na wani zai shekara ɗari a duniya a ai wani mai wani tamanin ne wani sittin sai mutu shi wanda muna ƙaddara kai shekara ɗari a duniya ne to dan mene ne saboda jin daɗin shekara ɗari muka ce za ka bar jin daɗin da Allah ce halibi na fiha bana? wace hauka ce wannan to a shahin duk abin da za a cewa kai na kafirci wajen ka ji daɗin duniya ko wala karka sake gai shi don kai shi kayi aikin banza kuma asara ce ta ƙarshe Allah ya kayi to sai ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'a Allah tabaaraka wata'ala shine wanda ya sanya ash-shamsa rana diya'an wato haske Walƙamara nura kuma sanya wata shi ma haske waɗansu malamai suka ce yadda ya kamata a fasara huwa lalzi ja'ala shamsa biya'an ai zati biya'in wallazi ja'ala shamsa zati biya'in wato Allah shi ne wanda sanya rana ma'abuciyar ne haske wal kamara nurin. kuma Allah ya sanya wata ya zama ma'abucin mai kinan rana Allah ya halice ta ya sanya ta tattare da ita akwai haske wata Allah ya halice shi tattare da shi ya sanya shi akwai mai ya sa akwai haske huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura kun gani ko alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqan wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa sirajan yace shin baku gani ba yadda Allah Ta tabaraka wa ta'ala halicci sab'a samawatin fi banqa Allah ya halicci tambayi guda bakwai rufi akan rufi Waje waja'al al-qamara fihinna nura ya sanya wata cikinsu a matsayin haske Waje ash-shamsa siraja ya sanya rana kuma a matsayin fitila ita ma gatan tana kyallawa tana haskakawa ga shahidi wa'annan halittu ne manya-manya guda biyu Allah tabaraka wa ta'ala yi su rana da wata ya saka haske tattare da su kun gani wanda kuma malamai suka ce Allah tabaraka ta'ala ya ambaci rana da wata wurare daban-daban cikin alkur'ani ba nan kadai ba da ya jari hankalin mutane zuwa ga su gane rububiyya ta wanda kamar da muka sha faɗi gane rububiyyar Allah ga mutum mai hankali wanda kuma Allah masa rabo to shi zai jagorance shi ya yarda cewa lalle Allah wahdahu la sharika lahu yake fi ibadati wato kenan mutane su kalli girman rana su kalli girman wata yadda kuma suke ganin su kullun kwattaho duniya haka ya gasu kuma haka zai da zai masu to Allah shi yi su kuma ya na musu abinda mutane suke gani ta da su sai zo Allah nan wanda ya yi su yake kuma kula da su ya samu su duk abin da yake ya shafi su kamar za mu faɗa to Allah ne shine ubangiji kuma shi kamata ku bauta mishi wahdahu la sharika kana kun gane ko kazalika malamai suka ce ita kalmar ziya ko azzau suka ce tana nufin haske amma sai suka ce ta fuskar ma'ana wallahu alam suka ce haske ne wanda ke tattare da shi akwai zafi zafi idan aka ce abba'u ko abdiya suka ce haske ne wanda ta tare shi kana dan jinni zafi zafi to shi ta Allah ya sifanta rana da wannan huwa allazi ja'ala ash-shamsa ziya'a saboda rana ta tsami zafi zafi amma suka ce shi nur haske ne wanda babu zafi ta tare shi babu zafi ta tare shi to shi ta Allah ya sifanta wata da wannan wal qamara nura saboda hasken wata babu zabi a tattare da shi ina fata ku gani sannan suna cewa wallahu alam shi hasken rana yana gashin niza kamar da muka faɗa hasken wata ma yana da gashin niza sannan suka ce bincike na gwada cewa wallahu alam kuma in aka ce abdau wato haske ne wanda ke mustaqillun bi zaki shine abdau amma idan ka ce an-nur haske ne wanda yake wato yana sabo ne bi tariqatil ard wato wani abu kan kawo shi ina fatan gani da wannan sai suka ce asalin shi haske na wata asalinsa wato ya yi istimdadi ne daga hasken rana yawwa hasken wata wato kamar an sanu shi ne ko ya daji ne daga hasken mai rana to wanda shi ne saboda aka dai ala kulli halin malamai suka ce da hasken rana da hasken wata da Allah ta baraka wa ta'ala ya ja hankalin mutane ga su kalle su kallo na basira don su girmama Allah don su kadaitar da Allah to kowane daga cikin wannan hasken guda biyu kowanne su yana da matukar amfani ga dan adam abin da shafi rayuwarsu da abincinsu hasken rana makamashi ne jama'a ko makamashi ne ba ha makamashi ne da ɗan adam suke cin gajiyarsa ɗan boko sun san da wannan magana jiki ke hasashi akwai na musamman na solar energy ko yawa to sannan hasken ranar na a lokaci guda kuma abu ne da ake cin gajiyarsa wajen abin da shafi shuka da mutane kai shuka da kake ganin ta masu da mawa sun san da wannan sun san da wannan in ba samu rana an kai ta iska akwai matsala rana da kake ganin da muhimmancin gaske wato ga amfanin gonar da mutane suke shukawa wa kadalika shi ma hasken wata shi da nashi fa'idoji masu yawa ga amfanin gona da mutane suke shukawa da wasu abubuwan da suka shafi rayuwar mutane wannan suna daga cikin hikimomin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ji hankalin mutane ya zo ga wannan ita ranar da wata suna ganin ta sannan da hikimomin da ke cikin su idan mutane suna da hankali shi yasa a ƙarshe Allah Ta baraka ta'ala ce a haka ne yake fayyace ayoyi amma li qaumin ya'lamuna wanda suke da karatu suke gano da matsala masu ilimi Allah ya samu dace to za mu ƙara duba wannan insha Allah da mu mai zuwa muna fatan abin da muka faɗi daidai Allah ya amfani da shi ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya mana ya shafe shi daga cikin zakatan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh